Christ. تعلمون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد السلام عليكم ورحمة الله masu da sauraronmu barkanmu da saduwa cikin wannan shiri namu na tambayoyi kan azumi shiri na musamman wanda ke zuwa muku da gidan wannan talabijin na sunna tv kamar yadda aka sani muna tattaunawa ne tare da malam ibrahim adam disina wato limamin masallacin juma'a ta masjidar rahama kuma malami mai karantarwa a kwalejin horon malamai ta azare gafarta malam barka da zuwa assalamu alaikum alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatu. kamar yadda kuka sani cewa wannan lokaci lokaci ne na musamman don tattaunawa a kan tambayoyi na azumi kuma mun ce duk wanda yake da bukatan tambaya ya yi ƙoƙarin kallon akwatin talabijin ɗinsa domin samun nambobin da zai iya rubuta tambayarsa domin ya turo a amsa masa kuma tambaya mai ma'ana ban bukatan tambayar da za a yi ta waje daga azumi a ce an tambaya akan wani abu daban ko ka ce zakka ko tambaya akan wani abu a'a tambaya muke bukata akan azumi saboda halin da ake ciki da muhimmancin wannan lokaci na ramadan Allah ta'ala ya sa mu dace malam tambayar mu na farko mun samu tambaya ce wadda ke mato tambaya akan hukuncin wata mata ce wacce dai ba suna take cewa miji ne wanda yake cin mutuncin matarsa cikin wato kowane lokaci suna cikin abin yana cin zarafinta kuma ta gwada cewa ya fi jin maganan wata mata wadda ba matarsa ba akan matarsa ma'ana matar da ya bata da kima a gurin shi to ta samu wannan tsanani ne sakamakon shigan watan ramadana shine take wannan tambaya din bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi wa kafa wa salamuhu ala ibadihi alladhina istafa amma ba'du assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu rahmatullah a cikin watan ramalana da wajen watan ramalana a musulunce haramun ne mutum ya ci zarafin wani balle kuma wace kawo ta gida ya ajiye ta ya raba ta da gidansu ah. amma sai dai sau da yawa irin waɗannan tambayoyi ana ba da su ne a dunkule hmm. zai iya yiwuwa ta faɗi laifin mijin ne ba ta faɗi abin da yake jawowa a laifin ba domin kada ka ji an ce mutum ya yi haƙuri ko ka ji an ce mutum ya girma matarsa ka ɗauka cewa kuma sai ka ci gaba da cin mutuncinsa hmm. ba zai e, iya motsawa ba ɗan adam da gan shi nan Allah subhanahu wata'ala ya halicci kowa idan aka masa abin da ba daidai ba ba jin daɗi ah, kuma idan aka munana masa dole yakan ji zafi kuma dole zaɓa zaman aure za a iya samun saɓani a ciki shi ya ma musulunci ya halatta yin saki idan abubuwa suka yi tsanani ya zamto cewa babu mafita a kan haka mm. amma abin da tana nufin cewa ci zarafin ta wulakanta ta bayan tana yin abin da ita ya kamata mm. to wannan ya sani cewa in yayi haka Allah subhanahu wataala ba zai kyale shi ba hmm. don duk wanda yake cin mutuncin mutane to yana daga cikin zunuban da Allah ke gaggautawa sakawa mai irin wannan hali tun anan duniya gabanin aje lahira wannan tambayar bata da alaka da azumi to amma tun da an riga an karkado kanta har zuwa ga cikin shirin kuma ka riga ka amshe ta hmm. to a takaice dai wannan ita ce amsar wannan baiwar Allah Allah kuma da subhanahu wataala da tsakanin su ita da mijinta ya yi haƙuri shi ma ita ma ta yi haƙuri domin mm. dole zaman aure zo mu zanna ne zo mu me zo mu bata idan kuma yanayi ya kai da an ki an abu yi amma abin ya ki me ya ki cikin cira hmm. to a nan gudun akwai option da musulunci ya bayar hmm. wanda za ta iya tambayar malamai waɗanne mataki ya kamata kuma a bi don da musulunci ba auren aure ne irin na kristoci ba auren da za a ce wai an ɗaura shi kenan ba magana ami a rabu za a rabu amma an dalili wallahu ta'ala alam insha Allah malam mai tambaya na gaba ita ce malama wato Maria Potesco hmm. tana tambaya ne akan hukuncin waɗanda akan ce an ga watan azumi su kuma su ki ɗauka to waɗanda aka ce an ga watan azumi amma suka ki ɗauka hmm. sani cewa sun saba makarantar war manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama hmm. saboda zamanin manzon Allah kamar da Abdullahi ɗan Umar ya ba da labari cewa hmm. wata rana mun fita ne a ganin wata tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa da sahabbai hmm. sai Allah ya sa duk cikin sahabbai ba wanda ya ga wannan wata sai ni hmm. Hmm. tara annasul hilala fa akhbartu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama anni ra'aytuhu sai ni nace manzon Allah na ga sai manzon Allah ya umarci Bilal da ya bi kwararo kwararo lungu lungu sako sako ya sanar da mutane cewa gobe su tashi suna azumi kaga anan gurin umarni manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a matsayinsa na shugaba ya bayar hmm. kuma sahabbai suka bi umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to haka ya kamata mu matsakanin mu da shugabannin mu ya kasance don abin da ake haka to wannan labaran rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wai dan mu ji ne kawai mu ce hmm, mutanen da kenan ba su annabi da sahabbai hmm. a'a laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarjullah ko da ce mu a cikin kasar Hausa akwai wasu waɗanda su daukan daukan azumi da suke yin aka ce an sa an gani hmm. ba wai intilaki ne daga abin da yake nassin qur'ani ko hadisi ba kawai ra'ayi ne wani ko da a ce an ga watan a gari kuma shi ma mai yiwa iya ganin sa hmm. in dai a rediyo aka faɗa ko kuma sarkin musulmi ne ya bada sanarwa to shi ba zai ɗauki wannan azumin ba kaga wannan ba shi da magani in banda wato a masa addu'a Allah ya yi masa abin da ke damunsa na duhun jahilci wani abin ban takeici malam usman na samu kaina a garin makka wani lokaci lokacin da aka ce an sanar da an ga wata a lokacin najeriya ma mun yi azumi biyu ba irin yanzu bane ba da ake dan tantance lamura irin zamanin da ake zanne zamanin ta ci barkatai haka kawai sai ga mu Najeriya muna azumi biyu duk duniya bayan da ake bayan da ake azumi bayan da za a ce mu muke kan gaskiya duk duniya ta bata to a irin wani lokacin ne ba. Ah, bayan a Najeriya an yi azumi biyu a Saudi Arabia sun sanar da cewa sun cika talatin hmm. amma sun ɗauki azumi sai na je wata anguwa daga cikin anguwannin da hausawa ke zaune a can ƙasar Saudi Arabia sai na talar da mutanen mu irin na gargajiyan nan hmm. cewa su dai har yanzu ma ba su ɗauki azumi ba dalili saboda ai a rediyo aka faɗa sarki ne ba da sanarwa su sai sun gani da idanunsu ban ga ta yadda za su yi su ga azumin wata wata wata jinjirin wata a irin wannan yanayi na haske da lantarki da yanayin irin na Saudi Arabia to amma ga wannan kawai ba maganan addini bane ba kuma kawai ra'ayi ne to ga irin wannan mutum ya sani cewa ya sha ruwa a wata Ramadana duk mutumin da aka ce an ga wata amma ya ki daukan azumi to ya sani cewa a dai mahanga irin ta Qur'ani ta hadisin manzon Allah mahanga irin ta musulunci to ya sha ruwa a wata Ramadana mm. kamar mutumin da da gangan ya ɗauki ruwa ana azumin sauran lamara ne yake abinci yake sha kuma yake yawo a cikin mutane Allah ya kiyashe mu jahilci bala'i ne mm. kuma dan ba daidai bane ba ko kana fama da talauci ko kana fama da wahala wannan ba zai hana ka ka yi abin da ke daidai ba kan kana jin cewa shugabanni ba su kyauta maka hmm. duk abin da suka faɗa sai kai watsi da su wannan ai wauta ne balle umarni ne na addini balle ma umarni da addini addini ne ba su wannan dama saboda haka umarni da kyakkyawa hmm. in ka ki musu biyayya irin wannan yanayin Allah subhanahu wataala zai kama ka ka ya saba wa Allah ma to tambayar mu na ga malam wannan daga malama muhibba Ibrahim Zaria ita ta ce tana da wani ka'idodi na shan magani da likita ya dora ta kai kuma yanayin cutar ne ya samar da yanayin to sai zanto kaman data sha kaman irin su uku din nan ko kuma duk abin awa shida haka Ya sha to kuma azumin wato maganin zai dauke ta tsawon lokaci har ramadana ta ya wuce mm. to waya za ta yi ina ganin masu amsa wannan tambaya mutane ne guda biyu mm, mm. malaman addini da kuma likitoci eh, su likitoci za a tambaye su cewa akwai yadda za a yi ɗanyi justin ɗin maganin mm, misali daga awannin da take sha sau uku a mai da shi sau biyu ko kuma tana sha tsakiyar eh, yini a mai da shi zuwa daga shan ruwa idan suka ce wannan abu zai iya yiwuwa shikenan sai a mata adjustin sai ta ci gaba da shan maganin tana kuma azuminta amma idan suka ce ba yanda za a yi ranar gudun sai a ce to wace irin cuta ne idan cuta ne wacce wato ba ta da barazana ga rayuwarta mm. ah, ba ta da hatsari ga rayuwarta in ta daina shan wannan magani mm. sai a ce baiwar Allah ki azumin ki mm. in yi so daga baya sai ki ah, ci gaba da shan magani ki domin kamar da kididdiga ta gwada lalle shi ma azumi yana wato haifarwa mutane lafiya duk da cewa ba hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba amma hmm. ko da ce ko cikin satin da na karanta wani bincike hmm. da aka yi a wata jami'a daga cikin jami'o'in kasashen turai hmm. cewa sun gano cewa yin azumi yana ko kuma shan abunan kin ci da sha na tsawon kusan awa goma sha uku ko sha hudu su ne a da ake yin azumi a ciki kenan yana haifarwa yana eh, samar mutum lafiya mm. yakan rage wa mutum irin cholesterol da wasu abubuwa haka mm, mm, kaga ba su ce azumi ba kawai amma dai mun san tun muna da abin da zamu iya cewa wannan shine abin da zai iya haifarwa idan kuma ya zanto cewa tabbas fa wato idan mata sha tana fuskantar hatsari to anan abin da za a ce mata bayar Allah gaba daya azumin wata ramadana ma ki dakata da shi har sai kin kammala shan maganin ki sa'annan kuma kizo kila ma azumin wata ramadana shikenan amma kana minkum mariban au ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra ba kwana ɗaya ko kwana biyu aka ce ki sha ba a'a mm. idan wata ramadana ma gaba ɗaya zaki sha shi saboda ki samu lafiya mm. sai ki dakatar da shan sai ki dakatar da yin azumin ki har sai in wata ramadana ya fita kin kam suke samu lafiya kin warware kin gama sha maganin ki sai kira ma abin da yake kanki wallahu ta'ala a'lam masha Allah masu kallon mu da sauraron mu wannan tambayoyi suna zuwa muku daga wannan wato tasha ta mu ta sunna tv kuma yadda muka kara maimaitawa cewa duk mai sha'awan tambaya to yi ƙoƙarin wato rubuto tambayansa gurgudun yadda ke ganin wayoyi lambobin wayoyin nan yana tafiya a akwatin talabijin ɗinsa malam wannan tambayan kamar ita ma dai an zance an sake kamar maimaitawa ne mm-hmm. wato matar take yawanci sun lura da maganin biyan azumi da ciyar wannan eh suna so su mu to ka ka da biyan ka suna so suna so sai sun matsa mana da frida cike so mu a rage abin nan me wato abin nan karfin fatawan zuwa sallan su ba za a rage ba za a faɗa muku abin da Allah ke so ne abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ke so ne yar uwata ba wai ana miki haka ne dan wai ba a san ki ba <laughs> ana so ya dora ki abin nan har gora nan gobe kiyama zaki tsayawa gaban Allah ki ce kin yi abin da yake daidai abin da ke cikin Qur'ani da abin da ke cikin sunnar manzon Allah bayan Allah yan uwana mata zancen ciyarwa ba shine abin da yafi karfi ba abin da yafi karfi a rama azumi Allah shi taimake mu yanzu mu tsallake ta eh, <laughs> sai dai ka faɗi sunanta <laughs> ah, kada ta ce ba kira sunanta ba <laughs> to daga malaman salamatu suleiman azare mm. to tambayar mu ta gaba daga wato hajiya bilkisu malama eh, binan ko subhanallah malama eh, bilkisu binan hajiya bilkisu ne mm. malam zan iya addu'a wato na roƙon Allah ya rage min adadin kwanaki da nake da shi na haila Suragu. eh suragu. Ah. to haila dai kamar da ku sani cewa cuta ne ai Ram, cuta ne amma wacce take normal cutar da aka saba da ita wacce hmm. bata da barazana wa lafiyar rayuwar mutum ah, kuma akan iya sha mata magani in ta zamanto cuta idan kuma ta zamanto ta rikice za a iya shan maganin da za a daidaita ta hmm. wani abu ban sha'awa ma ai hatta malamai sun ba da fatawa cewa ya halatta mata su sha maganin da zai dakatar musu da al'adarsu su samu damar cika yin azumin su baki da ba haramun bane ba idan akwai wani maganin da likitoci ke bayarwa hmm. wanda yakan iya sa hailar ki ta dakata hmm. har sai a wajen wata ramadana sa'an ta dawo hmm. ba haramun bane ba balle kuma a ce ki sha ba ma roƙon Allah ba magani ma halatta ki sha eh da ki roki Allah kuma ya halatta Allah kuma zai iya biya miki bukatar ke to amma tun da dai abu ne wanda yake na jiki mm. kuma Allah ya halatta mana cewa mu sha magani mm. ta dawo ya ibadallah fa inna Allah ma anzala Allah da ma anzala Allah an illa anzala ahu dawa alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu mm. kamar da cikin muslim Imam Ahmad wa da biduni riwayati alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu cikin Bukhari cewa ya halatta a sha magani saboda haka dan kin sha magani kan abin da ke cuta ya halatta addu'a kuma ya halatta miki roki kowane abu a gurin Allah babu abun da zai iya gagarar Allah wa ma zalika alallahi bi aziz na'am wannan malam Aliyu Ahmad yana tambaya ne akan matsayin yaro dan shekara goma sha daya wai shin kamar azumi zai iya zama wajibi a kansa daga shekara sha daya. Shekara goma sha ɗaya ba ita ne shekarar balaga ba. Ah, yaren musulunci yana magana da yaren balaga ne ba yaren shekaru ba. Daga zarar mutum ya balaga duk abin da ke kan baligi hmm. ga mukallafi wanda shari'a ta dora masa hukunci ya hau kansa in yaro dan go shekara goma sha ɗaya an samu ya balaga shikenan ya zama baligi hmm. amma idan yana nan a matsayinsa na yaron da bai balaga ba shin ya halatta ya azumi ina tsammanin haka ya kamata hmm. tambayar ta kasance ya halatta yaro ya azumi ladan kuma za a ba wa iyayensa don ya tabbata a cikin hadisai magabatanmu sun kasance suna sa yaran su ƙanana su ringa yin azumi saboda su ringa koya musu tarbiyyar yin azumi dan kada mutum sai kuma in ya girma ba tare da ya saba ba sai ya zama abin ya zamto masa bambara kwai har ya zo cewa idan suna yin azumi sai yunwa sai suka ji yunwa suka mm. nemi cewa a ba su eh, ruwa ko abinci su sha sai a ɗauko musu tsana irin abun yadda yadda da abun mm. wasan yara sai a mm. basu sai yar bebi sai shagaltar musu da da wannan yinwar kaga to yaro in tun yana yin rabin azumi ko har ya ce to ka to kai man zuwa azhar to kai zuwa la'asar da haka ka hada masa ka ce masa to jiya kai rabi yau kai rabi ya zama daya ya ringa jin cewa shi ma dai yana cikin wannan al'ummar da ake wannan a harka ta azumi gwagwarmaya ta ibadan azumi da shi ake yi har ya zo matakin da zai iya yin azumi daya sannan wata rana ya biyu a tsawar wata ramadana daga baya wata rana ya fara goma ya fara ashirin har a ce ya kai matakin da zai iya yin azumi baki daya shikenan in yaro kuma zai iya jurewa ya yi azumin baki daya babu laifi nan ma mm-hmm. saboda haka ba maganar shekaru bane ba maganar balaga ne da kuma rashinta wallahu mm-hmm. ta'ala alam to wannan tambayar da ina ga kamar ita ma kun kusan mun amsa ta mala don tambaya take akan mijinta da ya nemi bukata da ita cikin ramadana kuma da rana mm. sai take ya buga ya buga ta to sai ta garansa zai ɓaci wai sai kuma ta amince ta amince mishi Allah sarki bayan Allah na farko kuma Usman ka kyautar da bakara kira sunan wacce ta aiko wannan tambayar ba dan sai mu amsa tambayar kuma ya jawo fitina a cikin gidansu wato wannan miji shi ma kamar da wancan muka ce masa ja'iri shi ma wannan ja'iri ne ba mutumin kirki bane ba ba dai bane ba wato ka san mata Allah subhanahu ya yi su mutane ne masu saukin hali da saukin iya canja masu ra'ayi hmm. dan mace in tana son ka wato ka kai ta zuwa ga ko ina abu ne mai sauki hmm. yanzu yanzu nan sai ka sai kwakwalwanta ka shiga cikin bayan dai har ka riga ka samu gindin zama a birnin zuciyarta hmm. yanzu yanzu nan sai ka sai ta yanzu sai ka janye ta sai ka kai ta zuwa ga yanda kake so saboda ka ya kamata mu ji tsoron Allah mu tosiya ma ƴan uwanmu mata idan to mu ringa bin su a hankali kada mu ringa yin amfani da damar da muke da su a kansu mu ringa wahalar da su muna tura su kan abin da yake ba daidai ba hmm. dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce mana mu riga mu rike masa mata da hannu biyu a cikin wasiyar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi aikin hajjin ban kwana doguwar wasiyarsa da yi a ciki manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce awsu bin nisa'i khaira ina muku wasiya da kulki mata da hannu biyu fa innahunna khuliqna min dhila wa inna a'waja ma fi dhila a'la zuwa ƙarshen hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ja kunne sosai cewa kula da su saboda haka baiwar Allah in har kika biye shi tufa anan gurin in dai da wayo ne ya wayance ki ya sayi kwakwalwarki ya sayi wayan dabararki kika biya shi to wani nan gurin da ke da shi duk akwai me akwai kafara akan ku sai dai idan ya tilasta miki ne tilastawa da bayan da zaki iya kwacewa bayan da zaki iya fita ko yana yi barazana ga rayuwarki to nan gurin laifin nasa ne ba naki bane ba amma kamata yayi mata ku yi tawaye in haka ta faru da ku don ku sani cewa ba a yi wa wani miji ko baba kowa ya shi biyayya in dai abin da yake sabawa Allah ne mm. ko da ransa zai bace to da ran mijin ke bace da ran Allah ya bace wannan ne ya bi ha to bewar Allah gaskiya ya shiga hankalinki ba daidai bane ba karke da ki biye shi so wannan ma dai tambayar na ga kamar dukkan amsa mhm. wannan wato malamai ne wanda suke da dama a cikin tambayar guda ɗaya duk magana ne akan abin da shafi makilin cikin suwaye suwaye suwaye da waye farko dai akwai a mariya birnin gwari mm. sai kuma Eh, eh ita ce ta farko Allah ya warware su musu matsalolin barayi a garin su na'am <laughs> sai kuma daga magana akan makilin eh ina ganin mun amsa wannan ai yawa shine nake to duk waɗannan su dai mutum biyu ne ko uku wadda tambayar su ta zama to guda ɗaya ne mm. to shi yasa nace wannan <coughs> tana tambaya ne wannan mai tambaya na tambaya akan hukuncin bin wato masallaci sallah daga cikin gida yawwa yana cikin gida wannan ma ina gani mun amsa kwanakin baya muka ce bai halatta ba saboda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya hana mutum ya sallah shi ɗayansa a bayan sahu ma hmm. balle ke sallah daga cikin gida ko mata a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama masallacin manzon Allah suke zuwa su sallah ba daga ba a gida suke mi ba suke sallah ba kuma ko a wannan zamanin kika ce akwai na'urorin sauti wanda yake isar miki da murya ki sani cewa babu amincin waɗannan na'urorin sautin ba za su iya samun matsala akan hanya ba sai a barki ke ba ki ga tsuntsu baki ga tarko ba ki sallah ke ɗayan ki ko ba a cikin jam'i ki zo masallaci ya halatta miki ki je masallaci kamar yadda a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mata suna zuwa masallaci so wannan malamin kuma tana tambaya akan jinin hailan ta ne baya wuce kwana uku mm-hmm. ma'ana in ya kwana uku ya dauki kwana uku sai sake dama mm-hmm. to shine take tambaya akan hukuncin azumin ta cikin ramadana a ban gane ba wato daga jini eh. in ya kwana uku kawai eh. sai ya yanke to shikenan a samu tarin idan tazaran kwana uku kwana eh in ta yi kwana uku tana haila to sai an samu kwana uku ba ta yi sai ban kwana uku sai sa gida dawo to irin wannan tambayoyi sa da matukar wahala galibi harkan abin da shafi haila da rikice-rikicen mata da irin yadda suke shan magunguna da yadda suke canja musu al'ada saboda eh. irin abubuwan da ake sha hmm. yana bukatar wani lokaci zama da su galibi eh. malam wannan yana da alaka da shaye shaye magungunan da suke sha to abin da ya kamata mu bata amsa a hmm. dunkule mu ce hmm. inna damal haidi damun aswadun yu'afu kamar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cewa jinin haida jini ne wanda ke baki baki wanda mata suna iya gane kansa suna iya gane kayan su duk da cewa malamai suna cewa jini ne mai dan fitowa da tunkuda yana kuma da dan karni karni gashi kuma baki baki to kamata yayi in dai jinin haila nake gan shi hmm. ko da bayan kwana ɗaya ne ya dawo sa jinin haila hmm. to amma kamata ya samu malami a unguwarku ko malami a garinku ko malamin masallacin ko mai da mijin ke zuwa sallah ku tattauna da shi in ji suke faɗa masa matsalaki ya baki fatawa kan abin da yake wani wannan abu domin abu ne wanda yake zai yi wa a irin wannan tambayar mai ta bugin taiki taiki a mahalli ba nan kike nufi da da amsar ki ba wallahu ta'ala alam kuma ma dai wannan matsala ce ta haila ba ta azumi ba gaskiya wannan ya ce daga habiba isa gombe mhm. malam idan mutum ya yi wato in yi wasa da iyalinsa mm. da rana cikin ramadana mm. cikin ramadana mm. wato wannan wasa din har ya kai ga ya fitar da wato mani a cikin wannan tambayar mal usman amsata duk mutumin da ya yi wasa da iyalinsa a watan ramadana har mani ya fito eh. hukuncinsa azuminsa ya ɓaci hmm. kuma ba ka fara a kansa girman laifinsa ya kai ba wani abin da zai yi na azumi ya kankare masa wannan laifin sai dai kawai ya dukuba wajen roƙon Allah subhanahu wataala Allah ya gafarta masa in Allah ya ga dama ya gafarta masa in Allah ya ga dama kuma ya kama shi saboda yayi wasa da alfarmar watan Ramadana da rana hmm. ah, wannan kenan ah, ko da ce wasu malamai suna cewa sai yayi kafara to duk da ke cewa kamata yayi a ce da yayi kafaran inda fatawa ne irin ta matsa masa don kada wani ma ya rashin kunya akan haka to amma mm. ba za a faɗa mutane haka ba za a faɗa musu abin ne da yake da dalili a cikin Qur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama na bayani a wancan lokaci cewa malam albani a cikin littafin tamamul minna fi taliq ala fiqh sunna mm. ya amsa wannan fatawa kuma yayi ishab ya kawo dalili a kanta mm. wanda ke zai iya kuma zuwa ga can Allah shi mu ah, wannan mai tambaya tana tambaya yana tambaya ne akan hukuncin azumi a suhur karfe hudu da minti hamsin wato suke suka suka kaman fara cin abincin nan so sai kuma ah, ga mutumala bai kamata su tambaye mu da karfe ba saboda yadda ake ganin mu ake sauraron mu ai ba garin su ne kadai ba to kuma garuruwan nan daban da bambanci yanzu misali daga yadda muke wannan shirye-shirye garin Bauchi mm. da kuma eh, Sokoto a duka nan jamhuriyar Najeriya ko Lagos akwai bambanci kasa ɗaya ne akwai bambanci tsakanin kusan minto saboda rabin awa wani lokaci ma har eh, minti talatin da biyar mm. kaga in muka ce minti hamsin da hudu da minti kaza mm. a ƙarfi ke fitowa wanda yake saurara mu a can gurin ya kake so ce abin da ya kamata kawai harkar magana alfijir ne mm. in ma kai dan karfe ne da minti a wannan zamani akwai wato kalanda da ake da shi na timing committee ko dai kalandu kala kala wanda suke duka kuma da yawa daga cikin su daidai ne shine da suke magana akan lokacin yanda ake sanin ah, fodowan alfijirin. da kuma faduwar rana to sai ka dubi na garin ku sai ka bada fatawa akan wannan abu ka kamar wannan da ce eh, hudu da minti hamsin hmm. in a garin su a lokacin ne aka rubuta alfijir ke fetowa hmm. in ya yi suhur bayan wannan lokacin to ya sha ruwa a yinin watan ramadana amma hmm. kuma da a ce ya fara suhur ɗinsa amma lokacin ya zo yana cikin suhur ɗinsa sai ya ƙarisa saboda dama cewa aka yi fakulu washrabu hatta ya tabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt min al mm. ku ci ku sha har sai ya bayyana muku in kuna cikin ci kuna cikin sha babu lafi in dai har ba gari ya waye warwas ba to in ku ci gaba da ci sai ku dan abu babu lafi akan ku amma wannan ma mutum sai ji tsoron Allah kada ya ji wannan karatun ya ce eh. abin da ake nufi shikenan eh. eh, tunda dai an ji hatta ya tabayyana kada ka daina mm. sai ka ci har sai bayan ketowan alfijir da wajen rabin awa kace kuma wai kana mm. azumi kamata yayi dai mutum ya kwatanta abin da yake daidai ya san kowa ya san abin da yake daidai Allah shi muke mu sai kuma malam Yusuf Dutse mm-hmm. shi yake ce malam kai kira da Allah akan matasa maza da mata cikin wannan wata na Ramadana da suka fifita kallakallan fina-finai mm. dare da rana mm. ko dai a koyoyinsu ko dai a wasu gurare daban-daban mm. yadda matasa abin ya zamanto kamar ruwan dare wallahi malam ba ma kallon fina-finai ba da kallon kwallo musamman a wannan wata yana daga cikin jarabawan da muka shiga a wannan wata wata ne da ake yin gasar a kwallon kafa ta duniya a mm. kasar brazil mm. yadda mutane za ga suke mai da hankali akan bibiyan wato jadawalin wasannin mm. a ba su da irin wannan bibiya wa sauran karatuttuka da kuma darussan addini gaskiya abin takaici ne kallon fina-finai wannan abu ne wanda yake a fili haramun ne saboda dai ka san yanayin da ake a cikin fina-finan nan mata ne suke bayyana al'aurarsu da maza da mata a cakuɗe ake maganganun banza ake koyawa mutane tarbiyyar banza domin abin ta shine mara tarbiyya ne wai za ta koya wa mutum mai tarbiyya ko mai zata koya mutum tarbiyya mm. faqidu shay'i la yuqi wanda bai da abu ya zai iya baya ba zai yiwu ba shi yasa zaka gani in kana karanta jaridu kullum zaka ga yan fina-finan nan kullum fama suke da auren su yana tarwatsewa auren su na wala da abubuwa dai ba iyaka saboda haka su ma dai yan mu ne musulmi mm. kuma ba arna bane ba musulmi ne su muna kiran su da babbar murya cewa dan Allah wannan sana'a ba sana'a ce sai kirki ba su dawo su yi aure su nema sana'ar kirki ba dai sana'ar eh, fim ba wannan bata da kyau Ah, Allah ya sani muna kaunar su muna son su muna kuma so su masu don in kaga mutum yana yin laifi ba wai tsabar wautarsa da rashin dabararsa ba ne bai sa samu kansa jarabawa shi ta Allah saboda haka dole mu siya musu wanda kuma ke yi wa Allah biyayya ba alamar cewa wayansa da dabararsa ne ta sa ya samu kansa a wannan yanayin ba mm, shi ma wannan lutsifi ne da kuma ah, shi daga gurin ubangiji saboda haka muna tosiya musu su ji tsoron Allah masu kallon su kuma bai kamata su sun halakar da kansu masu halakar da kansu wala tarkanu ila allazina zalamu fatamassakum an-nar kada ku karkata zuwa ga waɗanda suka eh, halakar da kansu mm. waɗanda kuma sai wutar ya me Allah ya kiyashe mu saboda haka a wannan zamani akwai badil akwai abubuwan in ka in kai dan zamanin da ba za ka iya zama sai kai kalla kalla bane akwai kallon labarai wanda zai kara maka ilimi akwai kuma kallon irin tashar mu su sunna tv wanda eh. zai kara maka wato ah, ilimin addini ya wayar da kai a cikin zamantakewa in tafsirai ne ga dama ta same ka na sauraron tafsirai daga manya-manyan malamai duka da muke da da su a najeriya a kasan a irin wannan yanayin dole sai manya ake bawa guri su gabatar da wato karatun su wa dukkan al'ummar musulman hausa ina nufi najeriya da west africa da ma sauran so saboda haka dama ce gare mu zan uwana mutumin da yake son Allah yake son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai gajiya da yin Allah ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba in baka tsaya ka kalli da ba ma zaka iya zaben abin da ya kamata ka zaba lokacin sa har zaba lokacin sa me kuma na kallafin Allah ya taimake mu a irin wannan ne wato sau da yawa za ka ga a facebook wasu yara sun sha rubuta min cewa a cikin azumi a irin kalle-kallen nan mm. irin play tv mm. joy tv waye tv mm. sai ga ya kai ta tayar release kaga ta bata azumin ta ka gani da su ba su ba san Allah ba su da dole ka same su a tsare ce ne za ka ga mace ta yi sun din mace namiji ya kisin din mace abubuwa da zai iya tada mutum sha'awa kuma dan mutum na azumi ba ana gwada cewa ba zai ji sha'awa bane ba lalle kaifin sha'awar ne saboda ya shagaltar da kansa da zikiri da karatun alkur'ani imani zai sa ta ragu amma in bai shagaltar da kansa daga biyayya wa Allah ba mm. to zai to yana nan da sha'awarsa kuma kowane abu mai iya batarwa zai iya batar da shi cikin sauki Allah ya kiyashe malam Usman wasu kallon da sauraron wannan shine takaitaccen abin da ya samu cikin wannan darasin namu insha Allah kafin zuwan wani darasi a madadin shi malam Ibrahim Adam da Sina ni Usman Ibrahim Gokaru nake ce da ku assalamu alaikum wa rahmatullah شهر رمضان الذي أنزل فيه الناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العلم المحدث ولتكبروا الله على